sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya maka gwamnan kano abdullahi umar ganduje gaban kuliya ta sabo domin kotun ta hana shi aiwatar da wasu ƙudurori da yake niyyar aikatawa a kan sarkin ba iya gwamna abdullahi umar ganduje masarautar kano ta kai ƙara gaban kotu ba hadda shugaban hukumar nan ta anti-corruption wato muhi magajiri mun gado idan ba ku manta ba dai a cikin satin nan ana ta raɗe raɗin cewa an samu sulhu tsakanin fadar sarkin kano da kuma gwamnatin jihar kano ta abdullahi umar ganduje idan ba ku manta ba a cikin satin nan ne gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ziyarci abuja domin ganawa da 'yan majalisar fadar shugaban ƙasa domin tattaunawa a kan abubuwan da suka shafi matsalatsalin da suke faruwa tsakaninsa da sarkin kano gwamnan abdullahi umar ganduje bayan fitowarsa daga wannan ganawa ta sirri da suka yi da 'yan fada shugaban kasa ya bayyana wa manema labarai cewar wannan sulhu sulhu ya zo ƙarshe domin kuwa sun tattauna batun na fadar sarkin kano ana tabbata wannan sai kwatsam muka ji cewar sarkin kano muhammadu sunusi ya maka gwamnan kano abdullahi umar ganduje da shugaban hukumar nan ta anti-corruption wato muhuyi magajiri mun gado gaban kotun babbar jihar kano gaban kotun babbar jihar kano inda sarkin yake bukatar wannan kotu da ta dakatar da sarki da ta ga dakatar da gwamnan kano abdullahi umar ganduje da kuma muhuyi magajiri mun gado akan tuhumarsa da suke akan biliyoyin nerori na cewar an ɓarnatar da su a masarautar wannan kotu kuwa ta dakatar da gwamnan kano abdullahi umar ganduje da kuma muhuyi magajirimin gado akan tuhumar da suke wa sarkin kano da su dakata har zuwa lokacin da kotu za ta gama karbar wannan korafi daga fadar sarkin kano tannan kuma ta ɗage zaman har zuwa ranar 28 ga wannan wata da muke ciki mu dai fatanmu allah ka bawa mai gaskiya gaskiyarsa a cikin wannan